يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة عشرين دقوق قوة شعبان hijira النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو shekara دليه ɗaya da ɗari hudu wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Disamba 1997 rana ce wadda muka ajiye ta da cewa za mu bayanai dangane da wata matsala daga cikin matsaloli masu matuƙar muhimmanci na aƙida wannan matsala ita ce bayani game da almahadil muntazar kowa ya gada ana kunne ya girmi kaka kaji ana cewa mahadi mahadi wannan a cikin gari kenan yara da manya za a ce mahadi gini ne sai a ce mahadi ka rushe kaza sai a ce mahadi mai tsohon zamani wai shi wannan mahadi menene shi kuma shin gaskiya ne wai mahadi din in gaskiya ne menene shari'ar musulunci ta ce game da shi to a takaitan takaitawa mahadi gaskiya ne kamar yadda za mu zo ainihin mu yi bayani to amma saboda mas'ala ce wadda kamar yadda aka sani rikicin da ya faru na a cikin addinin musulunci na siyasar musulunci da jagoranci ya sababar da rarrabuwar aƙidoji na ainihin musulunci to wannan rikici ya harbi mas'ala ta ainihin mahadi kamar yadda ya harbi matsalar dawowa annabi isa da zuwan ya juju wa majuju da ainihin magana akan dajjal da sauran mas'aloli waɗanda suke da alaƙa da ainihin al'amura na aƙida to a ƙarƙashin haka ya zama wajibi a kanmu a tsaya a tattauna wannan mas'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana da Alkur'ani ya ce ya ayyuhallazina amanu e, e, wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul fa in fi shay'in in kuna jayayya game da wani abu ko menene sai kawo shi na nakira ko menene farudduhu ila Allah war rasul ku kai wannan hukunci ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai ku mu'mine ne na gari waɗanda kun yarda da Allah da ranar lahira Allah yake zalika khairun yin haka shine kadai alkhairi wa ahsanu ta'wila bin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu wannan su ne ainihin kyakkyawar makoma komawa gare su ita ce kyakkyawar makoma ba ƙarƙashin wannan ne za a tsaya za a tattauna matsala dangane da mahadi din amma kafin sannan tukuna ya kamata a tattauna bayani dangane da gaibu menene gaibu shine da baka ji ba baka gani ba abin da ya faku daga duk waɗannan hawas naka baka ji ba baka gani ba baka taɓa ba baka sansana ba baka da wata alaƙa wadda za ta tabbatar maka da wannan sai Allah ya ba da labari a cikin littafin shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labari a cikin ingantattun hadisan shi sai ka yadda da wannan to sai a ce kayi imani da gaibu sai Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil wannan littafi alqur'ani duk abin da ke cikin shi babu shakka a ciki shiriya ce duk ga masu tsoron Allah allazina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sune waɗanda suke ainihin imani da gaibu to sune masu tsoron Allah kenan don ya ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah su waye masu tsoron Allah sai Allah da kanshi ya bayyana sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suke imani da gaibu to menene